ويشفنا من كل داء وسقم اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ta bismillahir rahmanir rahim <clears throat> muna nan cikin shekara ta tara har yanzu da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina a darasin mu a yanzu hajji Abi Bakari wato hajjin Abubakar Abubakar ya wakilci Annabi zuwa aikin hajji wa bi ukhriyati zulqa'da cikin ƙarshen watan zulqa'dati wanda zulqa'ada wato watan bawan salloli to a ƙarshe ne arsala alaihi salamu ababakar annabi ya aiki abubakar sadiq radiyallahu anhu ya hujja bin nasi don yi aikin hajji tare da mutane annabi ya aika shi ya yi aikin hajji tare da mutane shine wakila annabi wajen aikin hajji fa kharaja Mai 300 ya fita cikin 300 rajul mutum abin nan 300 ya fita mutum 300 an ka samu duk duniya wayanda za su je aikin haji duka an taro madina ga abin nan amirul nan zai hito da alhazai mutum abin nan ɗari uku wa ma'ahu alhadayu ishiruna badana yana tare da hadaya ta kuma ya zo da raƙumi guda ishirin a hadaya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ba da su hadaya abubakar ya koro su wasa ga abubakar hamsa wadda ce shi ko abubakar yana da abin nan tashi kuma hamsa wadda ce guda biyar ga sunan ta yi wannan hajji da ba taba ganin hajji mai taro iri ne ba da mutum ɗari uku ga sanaran sun haskanto daɗa a makka walama safara nazara ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da abubakar ya wuce to wasu surori sun sauka da annabi sallallahu alaihi wasallam a wa'ilu suratu bara'a farkon sura bara'a suratu tauba fa arsala biha aliyan a lokacin da aka aiki abubakar ya wakilci wannan ya wakilci maza Allah sallallahu alaihi wasallam wajen wannan aikin hajji wannan sura ta tauba ba ta sauka ba to bayan ya wuce sai surar ta sauka sai annabi ya sake kiran wannan Ali bin Abi Talib ya aikai da wa'annan ayoyi na harkon wato harkon suratu a tauba liyu balliga ha annas don ya yi da saƙonta ga mutane fi yawa mil hajji akbar a ranar hajji mai girma wa ƙala la bulo anni illa rajulan minni annabi ya ce la balligo anni ba wanda zai yi da wannan saƙo gare ni sai mutumin da yake jini na ne da shi wato wannan saƙo ba saƙo na da aka ba ɗan uwan addini ba sai rajulun minni mutumin da yake jini na guda da shiya Na haka ya kira abubakarin faliyar haƙ abubakarin su ɗariki ta ya riske abubakar bisa ga hanya waƙalar sadiku a gashi nan ya iske abubakar bisa hanya ko shi mala alu mala abu ya cimma mala alu ya cimma mala abu bisa hanya kame a kai makka sai waƙalar sadiku sai malam abubakar sadiq ya ce hali isa a malaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hajji ya ce shi maza Allah ya naɗa kana ka zama amirar hajji don shi an ka ba amirar hajji shi abubakar to daga baya annabi ya koma aiko alu sai ya tambi alu shin amirar hajji ya baka ƙalala ya ce a ni bai shugabantar da ni game da aikin hajji ba walakin ba asani a ƙara'u au a taluwa bara'a sai dai ni ya aikan in karanta suratu bara'a ni abin da ya aiko ni ke ne in karanta suratu bara'a Allah na shiga mutane don haka kai a amirul hajji ni ka ji abin da ya ka aiko ni karatu zan yi kawai falamma ma ubi mina lokacin da alazai sun ka hada duk abin da aka yi an ka taru mina yawman nahari ranar sallah ranar suka ara alaihim aliyu talata ashirata aya sai aliyu ya karanta mu mutanen duk duniya gaba ɗai ayoyi guda goma sha uku na farkon min awwal suratu bara'a na farkon suratu bara'a ayoyi goma sha uku na nabdul uhudi sun kunshi jefar da alkawari na jami'il mushrikin dukkan mushrikai a jefar da alƙawarin da an kai da su duka alladhina lam yubu hudahum wa'anda basu cika alƙawarin su ba wa imhalu arba'atu ashurin kuma a basu lokaci mai tsawo jinkiri wata hudu daidai yasihuna fiya suna yawatawa cikin watannin hudu fil ardi cikin ƙasa ko ina kai ba sha'udu da sun kaso ka asaba su wa itimamu ahadil mushrikina kuma a cika alƙawarin mushrikai alladhina lam yuzahiru ala muslimina wa inna basu sai wasu kahirai akan su yaki musulmai ba walam ya gada rubiyan ba su wa musulmi ya yaudara ba to su a bar su a cika musu ilamar da ta zuwa lokacin su sun da sannan annabi ya sake sanawa la ya hujjo ba da amin mushrikun bayan alu ya karanta wannan ayoyin sai kuma ya karanta abin nan wannan jawabi daga yau la ya hujju ba'da al'ami mushrikum bayan wannan shekara kada mushriki ya sake koma aiki haji la ya hujju ba'da al'ami mushrikum wato kada wani mushriki ya sake dawowa wajen aikin haji bayan wannan shekara bayan wannan shekara kada wani mushriki ya dawo aikin haji wala ya duhu bil baiti uryan kada wani mutum ya sake dawafi ga dakin Ka'aba tsirara kada wani mutum ya sake dawafi ga dakin Ka'aba tsirara wa kana aliyu yusalli fi hada safari wara abi bakar wannan tahiya shi aliyu wato yana yin sallah bayan abubakar wato bayan abubakar don shi a amirul hajji to shi a shugaba gaba ɗai shi ka ba da sallah Ali bin Abi Talib Mamuna yana biye da shi radiyallahu anhu ba kun ji abin da ya auku ƙarshen wannan shekara ta tara da hijira to mun kai ƙarshen abubuwan da aka so a faɗa muna na yaƙe-yaƙe da aka yi cikin wannan shekara ta tara sai dai masibu da hitintinnun da sun kawaru cikinta yanzu su za a gaya muna wafatu ibn Ubayyid. cikin wannan shekara dan ubayu ya mutu cikin wannan shekara wato tatar tara dan ubayu ya mutu wabi bi cikin watan zalqa'ada ce dai har yanzu mata abdullahi bin ubayyu abdullahi bin ubayyu mutu wa qad salla alaihi rasulullah hakika manzo Allah yayi mai sallah sallallahu alaihi wasallam salatin lam na mislaha sallah wadda take irin ta kan bata taba tsawo haka nan ba wato a sallah irin wannan bata taba tsawo haka nan ba wato annabi ya yi mai sallah kuma ya daɗe yana masa addu'a saboda mutum na babban mutum a bai kamata a kabari a sashi wuta ba in kana iyawa babban mutum ne mana imci lalle masharranci na ya yi wa annabi shiri daban-daban lalle masharranci na to amma dai duk da haka nan duk da masharranci na to bai kamata ya shiga wuta ba inda annabi na iya hana shi shiga wuta washe ya a janazata kuma annabi ya raki gawa ta hatta wa kafa ala kabri har an ka inda kabari ne annabi ya yi sai inda kabari ne shi sarkin munafikan gawa wa ma ala zalika dama annabi yayi wannan tadayiban li kalbi waladi dan ya dada dan ya dada da zuciyar da ne saboda yana da da babban mutum da yawa in annabi zai na anguwa dan ya kabari ko ya ce ka tsaya ka rike min madina kai ne halifa ta dan nashi mutumin kirki na sai dai wasan da yawa akan samu mutumin kirki ya yi abin da ba na kwarai ba can ba a rasa ba don da wuya a samu mutumin kirki ya yi abin da ba na kwarai ba amma dai ana samu can ba a rasa ba amma shi mutumin da ba na kwarai ba da yawa yana haihuwa mutumin abin kwarai da ɗan ubai ya haihi abin kwarai kuma ya yi ta ƙoƙari ya kashe ɗan ubai annabi bai yarda ba saboda cutar da ya ga uba nawa annabi shi ya sa ya so ya kashe shi domin ya hutar da annabi da wahalolin da annabi ka fuskanta game da shi to kun ga zuciya ta ya haifa annabi bisa ga uban da don haka annabi ya ce shi ko zai daɗaɗa masa rai sai annabi ya yi ma uba ne sallah ta dayiban le kalbi waladi ya abdullahi bin abdullahi don ya dada da zuciyar ɗanai abdullahi ɗan gida abdullahi ɗan ubai shi ma suna ne abdullah wata alifan da kulubin hazaraj kuma don lallashin zukatan hazaraj kun san madina kabila biyu ne an manya da ausu da hazaraj to shi yana cikin manyan khazaraj babba na cikin kabila hazaraj shi ɗan ubai don shi a sarkinsu kun ga babu babba kamata to annabi yana so ya daɗa da zuciyarsa su wannan ƙabilar lima kanata abdullahi bin ubayy fihim saboda makanan dan ubayy yake da shi cikinsu, yana da mutunci suna mutunta shi kwarai illa dai Allah yana gudanar da abubuwa wanda ya kaddara wa kade abin tun zau rabqatun nifaq to wa kade tanzi'u ribqatan nifaki to wa kade naza ribqatan nifaki wato kafirun minal munafiki jama'a da yawa cikin munafukai sun ɗebe ya giya munafici daga wayarsu ba da hada da yau mai bayan wannan yin. dan ubayu mutum na wanda ka ta faɗa da annabi yana kulla mai shiri amma da zai mutu sun ka gawa da yaka da albarka annabi sai suka ce to wato yaka ce muna ba na ƙwarai na ba a shi ya san na ƙwarai na yayi wasiya ce ya riga annabi a taimaka mai annabi ya bashi rigar na amelik kawai na biyu ɗanai ya tai ya faɗa ma annabi ya yi mai sallah suka ce oh wato mu ya rena ya mai shi mu wawaye yana ce muna mutumin gaba na kwarai na ba gashi shi yana bada albarka dai to kun ga masu hankali ka gane wannan wanda bai da hankali sai ya ga mutum na faɗa da kai sai ya kama mai amma shi yana nan ya aiko wanga ya aiko wanga a tawa a baka hankuri ya shirya da kai amma kai iza kaɗai ya kai kai ko ka bijirin wurin shi yana ta yana bin hanyoyi kamar wanda muke yanzu sai ka ga mutum yana kokari ya iza waɗanda aka tare da kai su rabe da kai amma sai ka ga yau ya turu kanwa tai a wajen matanka a baka hankuri ka yadda da shi gobe ya turo mata tai wagga jibi ya turo wagga jibi ya turo amma gashi kuma waɗanda aka tare da kai yana ta iza su bijire ma biyan wawaye na da samu biyan wawaye na inda masu hankali na sun ga wani cewa oh mu yaka son mu ba shi yana son ya shigo amma mu yaka son ya kore mu shi kuma ya shigo daga baya to amma in ya samu ɗayan wawaye sai su yi tabi ne tare da an ka karɓi uzuri ne an ka mai sai sai mai su baya shi shikenan bukata sai ta biya to haka su waɗanga masu wayo na da sun ka ga wanga abu da ɗaran nan kam da yawan sauran nan sun ɗebe giyar minahici daga wayarsu suka ce wato sun gane dai ɗan ubayu shiri ɗaya na ya kai ya san mutumin ga na ƙware na lamara auhu lokacin da limara auhu saboda abin da sun ka gani mina amali sayi da karimi na ayyukan mai shugaban gana mu mai karamci sallallahu alaihi wasallam to annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai sallah Umar bai yarda da sallar nan ba Umar ya ce wallahi kan ba kai mai sallah munahikin Allah kan ba kai mai sallah ce Umar ka yi hankuli ba a hane ni ba ce mai an kai istaghfir lahum aw la tastaghfir Ka kai musu addu'a ko kakka yi musu addu'a zabi an ka bani ko in ko kai inda an ce min latarsa tastagfir Umar ban yi amma an ce an bani zaɓi ko in yi ko kaɗi Umar ya ce to ta yi kai kai shi. a ya san ƙura'ani na nan ta yi ko ko ga da annabi yi sai ƙura'ani ya faɗa kan ya sani annabi yana gamawa ya ce har inda kabari shi annabi har inda kabarin dawo bai ya ta yi yana gamawa wa qannaha Allahu rasulahu ba daɗe ba sai Allah ya hana manzo ne ba da zalika daga wannan an salati ala munafiqina daga yin sallah da munafiqai yace ba wanka ba Ko wani irin munafiki karka sakewa munafiki sallah وقال جل شأنه bara'a wala براءة ولا تصلي على أحد منهم مات abada. Na هيك daga yau kaka sake ma wani munafiki guda daga cikin su mata wanda ya mutu abadan har abada kuma girmamawa ga da kai mai kattai har inda kabari ne kai tsayi wala ta kuma ala kabari kakka komai tsaye wajen kabarin mai naiki to wayannan su masu hankali na ma kun gani yanzu kamar yanzu ga zamanin gada muke idan mugun mutum ya mutu kace kai mai sallah maimakon mutane su ga wani karamci na kai su bar bin wannan mutumin su dawo su bi ka ciya suka aiko kai kasan mutumin kwarai na da ka taho ƙarabi ne za su yi eh, eh, su ce kasan na kwarai na kuma su karabi ne ko ya mutu su yi tako shirka ga bauta ai mutane yanzu ko shi ya suna cewa ai ba na kwarai na mi da ka ba su da saboda haka kowane lokaci da irin mutane ne su wayancan masu hankali na amma su mutane yanzu kam Allah ya kyauta su mutane yanzu ba irin na dana ba saboda haka ku bayyan dururun kuna zuwa kuna ba da sallah ga mutanen da ba na kware ba don babu tawilin da za ka yi babu wani tawilin da za ka yi idan ka yi sallah ga mugun mutum babu tawilin da za ka yi ba kamar ka ta yi abin nan ka tai wajen ta'aziyya na ba ta'aziyya kana da tawilin da za ka yi wanda an ka rubuta amma sallah kan ka kabarta kuma ga kanan baya babu abin da za ka cewa game da wannan komi za ka yi to kun ga dai shi dan ubayu cikin wannan shekara ta tara ya mutu wa biya da sana cikin wannan shekara tufiya ummu kulsum kuma cikin wannan shekara ummu kulsum ta mutu bintu rasulullah da yamma zan Allah sallallahu alaihi wasallam wa zauji usman mata usman bin affan radiyallahu anhu cikin wannan shekara Allah ya karbi ranta saboda haka kun ji mun yi rashin manyan mutane guda biyu guda babban na kwarai ga sharri guda ko babbata kwarai da musulunci su mun karanta cikin waɗannan shekaru da Allah ya gafarta mana ya ƙara mana imani ya ƙara mana tsoro ne da ibada sai da akalafi mun kawo ƙarshen shekara ta tara kenan sai batun shekara shiga shekara ta goma kuma nan za mu kwana insha Allah malam rayuwa rayuwa tana ƙunshe da abubuwa ku yi ta mai da al'amarin ku ga Allah ku yi ta ibada ga Allah ku yi ta mai da al'amarin ku ga Allah rayuwa tana kunshe da abubuwa dan ubayyan ga shi na kattabi annabi yana baci dare da rana shi na kattabi ne yana baci amma rayuwa ku diwa yanzu ga shi lokacin mutuwa shi ka roko yana roƙon annabi ya ba shi riga ta hmm. ai ko can na ko can harko ya gane na kware na can harko ya gane annabi na kware na ita dai duniya ta haka nan da haka nan na dai duniya take ku dai a ku yi kokari ku yi abin da duk kuka iyawa gwargwadon da kuka iyawa ita dai duniya haka nan na take matsala gare ta shiryayye wanda Allah ya shirya tsararre wanda Allah ya tsari, amma duniya da kun ka gani ba ta da zaki Allah dai shi mana kariya Allah kuma ya kare mu yanzu mun dawo a zawajir wata rani, man ga tabarajulan ardar wanda ya kwace ma wani mutum gona ko wahilin gida zulman bisa ga zalunci laƙi Allah zai game da Allah wa huwa alaihi Garba Allah na hushi da shi kwakwace gidan wani ko gonar wani ko hilin wani dai arda ƙasa dai ta wani zai game da Allah Allah na hushi da shi wa tabrani fil kabir was sagir tabrani ya rawaito cikin mu'ajamu al kabir was sagir shi kuma wato ya ce mana a kaza min Musulmi na shibran wanda ya riƙi abin da ya kai misalin ta guda daga hanyar musulmi hanyar musulmi ta ya ɗiba kun ga yayi ka ce kamar yanzu inda gwamnati ta hidda hanya ta hidda gota a ce iyaka hanya kenan inda gwamnati ta ɗiba don ta yi gota ba mai ƙetare gota ce can zai to inda ba a hidda gota ba ya yi can ka ce ta hidda gota eh ta hidda gota to ga zahiri sai a ce bakin nan ta ba hanya to inda hanyar da ba a hidda gota ba to wanda ya da abin da ya kai shibran ta guda ja'a bihi zai zo yana ɗauke da shi yawmal qiyama ranar qiyama ya hamiluhu yana ɗauke da shi min sab'i ardina daga sama har ƙasa ta bakwai saboda haka har da hanyoyi ku yi hattara ku yi hattara ga cin hanyoyin mutane ku yi hattara a muna na muna bincike tsakaninmu da hukumomi har mu gano bakin inda a ƙa'ida hanya in gwamnati ta zo yadda hanya in mun gane za mu gaya muku baki inda a ƙa'ida amma yanzu dai ku yi hatara inda duk ba ta yadda za ta ba ka yi wannan tambayar shekaran jiya ba ta ansar da aka baka shekaran jiya yau ita ta za ba wamna habbana ibn habbana ya ruwaito fi sahihi cikin littafi ne ana bi humaydin as-sa'idi radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi sallam za Allah ya ce game da kwace la yahillu lil muslimin ba ya halitta ga musulmi an yi akuza asa akhihi ya anshi sandar dan uwa ne da gairi da nafsi ba tare da dadin ran mai sandar ba ita sanda rikonta al'ada ce ta musulmi al'ada ce ta annabi al'ada ce ta mutane ne rikon sanda to ka ɗauke sandan mutum bai baka ba ba ya halitta hadisun sahihun akhrajahu ahmad wa habban wa sahahu ibn habban ce hadisi ne sahihi wa wafakahu a shekul arnaudi a shehu al'arnaudi ya yi muwafaka da da ibn habbana cewa lalle wannan hadisi sahihi na furabi da sandunan mutane ku bare na sanda duk wanda ya ɗauki sanda wani ba da daɗin rai ne ba ya yi abin da bai halitta ba ƙala zalika lishiddati ma harrama Allah ya faɗi wannan saboda tsananin abin da Allah ya haramta min malin musulmi alal musulmi na dukiyar musulmi akan musulmi don sanda dukiya ce a musamman can wannan lokaci da aka magana saboda kun san can wajajen su babu daji da yawa sai can ba a rasa ba gehen wani dukiya a samu ɗan daji haka saboda haka abin na sanda tana da tsada to ko munan da adda daji in ka ɗauki sandan mutum ba da daɗin rai ne ba bai halitta da ka abinda aka nuhi ya faɗi wannan saboda ya nuna haramcin tsananin haramci na dukiyar musulmi akan musulmi sanda dukiya ta to ba sanda ɗaya ba duk abinda a dukiya ta musulmi ba halitta ka ɗauke shi ba da daɗin rai ne ba hmm? Hmm. Ah. a riyal ɗari sanda take riyal ɗari take to kowaga tamu maya guda tana da tsada e ban san ko nawa take ba kwanaki na aika a somi wanda ya so da ya so sai ya ce nace ya faɗa min ko ne ya so yake kyauta ya so ne shi yasa kaga ban san ko nawa take ba ban gane kuɗin ta saboda da ya so ni cewa ni ya so min ya tahi abin nan ban banza na ce to dibo min sanda mai kyau ya so ni to da ya so ya so ni ce nawa ya so ta ya ce a kyauta ya so kun ga ban san kuɗin ta ba amma dai na san tana da tsada na san ya yi. to ala yake halin dai, ai abu ko ya hamsin yake dukiya na ko ya hamsin abu yake dukiya na to duk abin da kun san na musulmi kakku yadda ku ɗaukai ba da daɗin rai ba yau an waye gari a wanda duk ya samu dama yana ganin dukiyar da ba tashi ba a wata shi ta yan hankali kwance ka yaudararsa hankali kwance ka yaudararsa to ku ya tara da irin waɗannan abubuwa a barin su duk abin da an ka san dukiya ta ta wani to ai hatara da shi za ku biya wa ranar lahira komi na na in dai na wani na kakkace to don wanga abu za ku biya shi ranar lahira tambihon tunatarwa eh tabaral bagawi wa gairu da malam bagawi mai sharhu sunna da waninsa sun yi lura fi kaunar gasabi kabiratu sun yi lura wajen kasancewa algasabu kwace Kabiratu alkabira ko da abu ɗan cinu na iyaka ta a hamsin na wani kwaci zan kahiri ba saura kaɗan kuma an yi kunan malu magasubu rub'a a dinarin idan dukiyar da aka kwace ta kai rubu'in dinari kun san wannan jayayya ta gabata wanda wasu malamai sun ce a kullu shay'in walau tafiha ko dan cino na ka kwace shi da kari bayani ya gabatar mu kuma ce wa haka alqali albaqilani alqali albaqilani ya ruwaito anna ba'da mu'tazila wasu cikin mu'tazilawa wani malami cikin mu'tazilawa in sharada an ya gami a sai dirham ya shaɗanta kamin kwaci ya zama alkabira sai ya kai ɗari biyu. dan mu'tazila ne ba ahli sunna ba wa anil jaba'i eh, jaba'i shi kuma cikin su annahu ishtarada an yabluga asharata darahim ya shartanta ya kai wato dirhami goma wa an jaba'i wa gairuhu kuma daga shi jaba'in da wani ne an nau'i sharada bulugu wa da dirahim abinda aka kwatan sharadi na ya kai dirhami biyar wa an basariyin mutanen basaraku annahu isharadu su sun shartanta bulugu dirhaman abinda aka kwatan ya kai dirhami guda kun ga kowa ya san kwace dai haram na to wannan kaddarawa waɗanda suke ina ganin in ya kai kaza waɗanda na ganin in ya kai kaza wannan kaddarawa ce ta su amma dai duka sun san bai da kyau kalar hulami hulami ya ce kai kamar magana wai dirhami ko dirhami goma ko dirhami ɗari biyu ko kuma abin nan dina abin nan rubu'in dinari ya ce war wannan magana in kana shi an tafiya fasa giratu idan abu na laifi laihina amma dai karamin haramun ta karama kun san haram in an ka ce kabira babba haramun ta aka ne kabira alkabiru babba to amma haram din tana nan haram din tawa sai dai wanda wanda an mai girma kwarai shi a kabira wanda bai da girma kwarai ba kabira bane to malam hulami yace in kana shay'an ha? in abu na dan ne giratun to haramun ce babba a karama haramun ce karama illa an kuna sahibahu la gina bihi anhu ko da abu dan cino na ko da ya hamsinta in ya zama ita ita dai agare bai da wani abu fa kabiratu to wacen ta kabira ne idan dai abin mai shi illa an kuna sahibahu la gina biyi anu mai shi bai da makarkata bai da mawadata wanga abin shi ya dogara gare shi dai a gare sai ka kwace shi to ko da guntun goro na shi dai a gare ya dan rike shi a jima a jima ya dan tauna zahi ya rage mai ga zuciya sai ka kwace to baka zan kahiri ba saura ka da to ku dibi yadda rayuwa take yau mutum a mutane babu ruwansu da halin da kowa yake ciki bukatar su ɗaya a gabansu in sun tawo sun ga sun yi ka ƙarfi sai su gwada maka ƙarfi su an shi abin da ka mallaka ko na ko ƙarami wai wani ya zanna cikin jama'a yana faɗin shi ni agare balle balle a kame shi ni agare bai da komi wallahi a akwai ga ɗaya agare shi ashe waɗanda yaka hirar su masu sana'an nan wai don ƙarin hali ɗaya sai sun ka kame shi yace bai da komi sun ka ce yana akwai aka sun ka ce a sai da akwai a kama musu kuɗi an ka sai su an ka kama su kuɗi sun ka sakai wai duk inda an ka zanna sai shi ta waɗanda shi bai da komi sai akwai ga ɗaya an gare don haka shi ai waka kamo ne bai da komi sai sun ka kame shi sun ga ce a sai da akwai a kamo da kuɗi Allah ya kare mu qala al-adri malla azri ya ce wa shiradu rubu dinarin huwa ma bi ishraf al-haram cewa sharadi na abinda aka kwata ya kai rubu'in dinari kamin ya zama alkabira shine abinda malam harwi wato yayi abin nan ya tabbatar wa gairu da wani ne wa nasakha rafi'i rafi'i wato wa nuskun rafi'i littafan rafi'i a sahiha wayanda ingatattu su ma shi sun ka tabbatar wa waka fi nusfin minhu amma cikin littattafan rafi'i ya auku cikin wani littahi wafin rauda da cikin littafin rauda an ya buluga dinara abinda aka kwata kamin ya zan alkabira ya kai dinari guda yace wa huwa ta harifon manna na kalab wannan karkatawa ne ga wanda ya ruwaito magana wanda ya tsoko magana karkatawa ne da gare shi wato ya karkatar da wani abu inta wa qala shaykhu izzuddin ibn abd salam malamin izzuddin ibn abd salam yace kaunu shahadatu zura kabiratan kasancewa da ƙarya a ce ta zama kabira kama fil khabri kama wanda yake hadisi zahirun bayyane yake in waqa'at fi malin kadirin in ta aukushe da zur da zuciya dukiya babba amma wa in waka in ta auku fi malin yasiri a cikin dukiya kino kaza batin kamar dan zabibi guda auta maratin ko kamar dan dabino guda to hoye juzu an yi yuji alamin kaba'iri kun ga ɗan dabino guda ko ɗan zabibi guda wani abu na tafihin wanda bai da daraja yace amma duk da haka nan fa yajuzu an yujala min kabairi ya halitta a sanya shi ya zama cikin kabira so yake yi ya tabbatar komi na na an al ne komi zama ne dan Ya yace idan an abin na an yi kwace an ka ba da shaidar zur da ita an ka kwace ma wani dan dabino ne guda to fa ya juzu an yi ji alamin kaba'iri ya halitta a sanya wannan shi da cikin alkaba'ir Faɗa man don a yanki an hadari mafasiri waɗannan hanyoyi kada abu da wani ɗan hili a ce in mutum ya ba da shi da ƙarya ga abin da bai da yawa bai yi kabira ba ka abu da wannan hanya wasu su riƙa wani da ita su riƙa bin wannan hanyar kama fa kama ju'ila shurbu qatrati min al-khamri kabira kama wanda an ka sanya shan digo guda shan digo guda mutum ya kurba digo guda na giya an ka ce al-kabira ne wa in lam yatahaqqaq al mursada ko da ba a tabbatar da bannan ba wato maye ko da ba a tabbatar da mayen ba aka ce in ya sa digo guda bai zama kahiri ba saura kaɗan wanda ya sai suwa mai bai zama kayiri ba saura kaɗan ya ce domin abin da ya sa idan ya yi ƙwaci ko ya yi da zur ko ya sha giya ya ƙino wannan yana iya kai shi da ya koma ƙarawa sai ya sha mai yawa wannan ƙwacen da ya na abu ɗan ƙino an ka ƙyale shi yana iya ja ne ya ƙwato mai yawa wannan shaidar da ya yi ta ƙarya ga abu ɗan tino an ka ƙyale shi wata rana shi na yin ta ga abu mai yawa saboda haka don faɗa man don a yanki ga wannan haɗin mufasid wa illa mai ta haƙaƙa mafsada wa ya juzo an yi duba da zalika almalu bin sabis sarika ya ce kuma ya halitta a tsara wannan dukiya ta kwashen da misalin nisabin sata wa kazalika alqawlu fi akali mal yatim haka nan magana take da cin dukiyar marayi kun san cin dukiyar marayi alkabira ne cin dukiyar marayi alkabira ne to amma kun san bayan ma ambata babin an yi ta maganganu wasu na cewa in ya ci da yawa wasu na cewa a'a in ya ci kaɗan ba alkabira ba ne haram da yana ba alkabira ba to kun san da ƙarshe matsayar da sun ka kai cewa da yar kaɗan da mai yawa don alkabira na don in ya ci yar kaɗan gobe yana cin mai yawa. Cin yar kaɗan yana ja ne ga ya ci mai yawa, to duk abin da ka jan mutum ya kai shi ga abin ga haram, to shi ma haramun na ko mene ne. Ƙalabin Khadim ya ce cikin Al-Khadim, ويشهد للثاني ما سبق عن الحرب abin da ka ba da shaida ga wannan abin na magana ta biyu wato abin da ya kai nisabi ya ce akwai abin da aka ba da shi daga rai magana da ta gabata yanzu daga mala harwi yanzu yanzu gaba da dadewa ba maganar mala harwi wa abin na fi uh, tausa da fi tawassut ya ce cikin at-tawassut wa alhaqa wa alhaqa ashuraihu ar-rawayani yace malan shuraihu ar-rawayani ya riska wa gairuhu da wani ne cewa anna akala amwalal yatama lalle cin dukiyoyin marayi wa gairuhun da wani su cin ta bilbadile da banna mina kaba'iri yana cikin alkabira ka aka zihara rashawatan kamar karɓarta don rashawa kun ga shi abin da nan arrawayani bai bambanta ba walan yofar riku bai na an yabluga kaza an yabluga zalika ruba a dinarin aula ba su ba mata ba su ce ta kai ruba in dinari ko kar ta kai ruba in dinari so ake yi ku sani wato kwace kwace ne da cin dukiyawa da an ka haramta wa mutum duka kowace to ko ya kai rubu'in dinari ko bai kai ba ko kaka take in ka kwace ta ba bisa ga haƙƙi ba kabiratun waka za a dalaka sahibul idda haka nan sahibul idda ya ambata an ce mai sahibul idda saboda lissahin iddatu alkaba'ir da ya kai ga ne. sai littafin ya zama sahibul idda to shi ma sahibul idda ya ambata akal malil yatama cin dukiyar marayi wa akhadhar rashawa da karban rashawa wajara ala itlaqihi fiha ya kuma gudanar da magana ta ga ambatonta mutulakan cin dukiyar mutulakan babu kaidi cewa sai ta kai kaza ko sai ta kai kaza a ta kawai wa bil khiyana hakanan ga yaudara fi kailin a wajen awo na sa'i aw ko kuma awo na nauyi a shekhani sun ambata cewa eh, eh, ah, abin kabira ne idan mutum ya yaudara wajen awo ko da kwara guda ta ya kamata shiga cikin buhun bata shiga ba ko ta shiga cikin sa'in bata shiga ba da yaudara ta yi alkabira ne wa bi nafsin shafi ma yashhadu lahu ga nafsin shafi akwai abin da ka ba da shi daga wannan magana ta ƙarshen gasu wa zalika abu ta ƙayidi wannan yana gadar da wato raunin ƙayyadewa filma ga Subi, ga abin da aka kwata bi rubu dinari ƙayyadewa da wasu sun kai sun kace rubu dinari to wannan magana ta shafi ta nuna wannan magana ta yi rauni ta ƙayyadewa a ce sai in dinari magana ce mai rauni in dai kwace na mutum ya yi, ko mina na ya kwata bai kafirta ba saura kaɗan wa ƙala aizan kuma ya ce wa da sahibar idda a maganar sahibar idda wa man'uz zakati sahibul idda yana lisahi wa man zakati yace hana zakka al-kabira ne wa man zakati kabiratu hana zakka mutun na da dukiyar da zai hidda zakka sai ya kai so kabiratu babban zunubi ne qadiyatu hukunci ne annahu la farqa baina al qalili minha wal kathiri da wanda ya hana zakka mai yawa da wanda ya hana zakka ya kino duk babu bambanci ka a ce wanga miliyan ɗaita zakar ya ƙi bashe ta wanga a naira ashirin ta zakar ya ƙi bashe ta duk ɗaya suke duk ƴan wuta ne duk sun yi alkabira wa huwa zahiru ya ce wannan kuma shi ne zahiri wa ƙiyasu itibaril harwi ya ce ƙiyasin isharar mallan harwi wa gairuhu da wani nai an yakuna magasubu rubu dinari da ya ce shi a harwi abinda aka kwata ya zama ya kai rubu'in dinari na man amadu na zalika kun ga ga magana harwi ce idan mutum ya yi kwacen abinda ya kai rubu'in dinari ya yi alkabira idan ya kwace abinda bai kai rubu'in dinari bai yi alkabira ba to in aka ɗauki wannan magana aka danganta ta ga mai hidda zakka ɗinga kenan in ya ƙi hidda zakka ga dukiya mai yawa shi ma bai yi kabira ba ga ƙiyasin harwewa an na mana a madu na zalika kenan hana abin da bai kai rubu in dinari ba ga zakka laisa bi kabiratin ba kabira ba ne walakin na huta hadidun sai dai iyakan cewa ne ce wannan magana ta haruwa la da lahu ba ta da madogara ba ta da madogara ko dan na zahirin hadisi alkabira ne. kamar kayan mai kwarai eh, da ko da kai kaga digo guda sun ka ambata digo guda wanda ya sha digo guda na abin da ka sama yi ba wai sai ya ce ka hanci ne da shi duka ba ko ɗan ƙina na ya ɗiga. ya yi maye ko bai yi maye ba in dai an san abin nan na sa maye in dai an san yana sa maye to ko mutum ya yi maye ko bai yi maye ba bai kafin ba bada ya yar kabila ba wai sai yana sa maye ba ai komi yana da sabo komi da komi yana da sabo ai duwa da giya ta kai giya kowace irin giya ta duwar kayan shaƙi ya kai kayan shaƙi kowane iri na wanda ya saba da sha nan in ya sha shi sai ka ga ya tashi ya tafi ya kai koyi ya faɗo yaro ya zo nan ya iske ni ne ba shi shawara na ce ya shiga aikin soja ya shiga aikin soja yana da addini don su kuntata mai sai suka ba sai ya zama odalen ogan su gaba da shi ko ogan ga da daddare ya kai ta ya kai gidan giya ya sha giya sai an riko hannuwa ne a kawo shi a aza ga mota ya faɗi bed cikin mota kuma shi zai tukawa yaron ga odale ne don ɗaya bata mai rai ya ce min wallahi malam in muka ta gidan giya da shi ya ce in ka ga abin da aka jera mai boli ɗaya ka zuwa ya dawo duk kwalba guda in ka sha ta ba ka iya tashi amma shi ta tara mai ɗaya ka boli ɗaya ka zuwa mm. ya saba yaro ya zo ya ce barin soja zai ne ce ba ka barin soja inda kana shawara da mu ya hankuri ita addu'a a kwana a tashi sai ya zama shugaba addini gaba ɗaya bari komi na addini sai a ce ina malam ce to kai ga ka inda ka bari ba da baka babban zaba ka sha wahala baka ce daɗinta ba yanzu da ya zama babba kowa ya bai ni kowa ya bai ni ya zama babba ba mu gaisuwa ko wace iri ba mu yi ya zama babba kai ku ba ai mai addu'a ya zan babu ko gaisuwa babu tsakani na da shi ko gaisuwa babu domin yanzu an yi shekaru kowa ya ce ban ji ba eh sai ta taso yana nan tai yana nan tai sai matsala ta taso yana nan tai to haka nan na aka abubuwan in mutum ya saba komi ba ta wata rana na yi wa'azi ta sha ni karanta wani littafi a saifin kati wa linniza to ya tsananta game da shan taba ya tsananta kwarai don cikin ciki nai ya ce ko liman kun kasa daga baya kun ka gane mashayin taba na ku sai ba abin mashayin taba su gane sallah malam wani mashayin taba na wani tsohon mashayin taba na kuma gashi ya kwan biyu amma bai bari ba sai ya tashi ya waɗa cikin masallacin ta jawa ni na tayi na agaran shi ko son rai na gari yana ta waɗa. ta ba ne aka ciya kaza ta ba aka ciya kaza sai da ya gama sai wani tsoho iri ne ya tashi ya ce wa ne ka sani kuma ka san baka yi shan ba ta sigari ba ko ka sani ko ya ce eh ya ce to ni na bai ya ce wallahi duk wanda ya ɗauki azumi ya kai marece in ya sha taba sai ya yi zaune wallahi in ya sha fi tsaye yana faɗuwa ko ba haka nan na ba sai ya ce haka nan na ya yi ta lissabtawa shi wangare da kawai ya san ban san abin da a cikin tawa shi da aka sai ya ƙure ni cikin jama'a sai wani tsoho da ya kama shan ta ya tuba sai ya kama jero mai in mutu ya sha taba ba ta sa kaza ba ta sa kaza ƙarshe sai ya ce tana sawa ya ce to ka ji tsoron Allah don ka san malam bai san matsalolin taba ba ya eh, ya yi kure ni ni littahi gare ni sai Allah ya kawo wari ne ko kuma uwaye ne sun ka kure ni shi nan taki nan masallacin ta sai an kai shi to ai sabo wanda ya saba sai ka ga yana shan taba sai ma yana tahiya kwarai haka nan na, ya saba ai duk abinda duk abinda mutum ka yi akwai sabo ciki to amma ita shari'a dai abinda ta kaso ta sashi abin asali ne mai maye na in asali ne mai maye na shi ke ko ya saka maye ko bai saka maye ba hukunci na in dai asali ne shi na sabo na ya sa irin wannan ba ku ganin ko ayyuka na alheri duk mutumin da bai saba azumi ba da ya dauki azumi ya kai kamar ya rasu wanda duk bai saba ba jin ya kai kamar ya rasu ko ina ya ce batun kwana hikai ko ina ya ce batun kwana hikai aikin komi bai iya yi amma sai kaga wani ya share abin nan ba ko azumin fadalla ba ya share kwana talatin bai huta ba kuma aiki ne ko guda bai fadi ba sabo na ya saba ba ka gane ya saboda ya saba ai ko wani aiki yana da sabo to shari'a babu ruwanta da sabo in ta ce kaza haram in kana so ka yana haka kun ga hannun ga nau to ta yi can in ka ta yi can ranar yau da gobe to shiga cikin gari ka gani ka ga yadda kun ka gane mu ta shauran ga wasu gabas gare ne wasu ya magaran haka za a jera na bakin godabi in ka bi wani godabi kana iske irin wannan taro he da wuri goma wani katan biyu aka aje mai shi ɗaya adda wani mutum ya mutu ne fidda'una aka yi wani ya mutu dukiya ta aka ɗiba a sau kayan shayi shayi a zurgi in babban mutum ya taho katan biyu aka aje ma wani amma an shirya wurin boli an shirya wurin boli hmm. malam wani ya shirya katan biyu ɗin nan ko tangaɗi bai yi inda ya hawa mota ko tangaɗi bai in zai hau mota yawan ba ku san ba ku yana haka inda kun fitina waɗan ku ce ku ga abin da na gani saboda ka sabo daban wannan to zai ka ce tun da wani ya saba shi gare ba haramun ta tun da ya saba Allah dai shi mana kyakkyawan ƙarshe duk abubuwan gana maye da muka magana da mai saishe su da mai shan su kowa ya san masu da kyau illa dai rashe shedan na mutum na ganin ana samun kuɗi sai alaba ga malamai a ce to malam kawo kuɗinka akwai wata sana'a ta taho mai riba malam ya kawo kuɗi masu yawa ya ba da 'yan miliyoyi kaɗan a kawo mai miliyoyi da yawa to gobe da an je wani mai wa'azi ya ce wannan abu bai da kyau sai a ce malam to malam ka ji wata wata haito ka ji wani sai malam shi shirin tarbonta da kyau ha ya san kayan da ya kashe ciki ya san kayan da duk malamin da ka ji yana kare abubuwan maye ba wai sani abbai ba jari gare cikin ta kowane na jari gare cikin ta saboda haka in Allah ya taimake ka ya baka sana'a ta halaliya to ya mai godiya duk rayuwa ta aka bi dawa duk rayuwa ta jin daɗin rayuwa na aka bada wanda duk Allah ya ba sana'a ta halaliya jama'a ya gode ya ma Allah godiya ita sana'a haram ita dai sharrinta ko ka tara kuɗin ka shirya babba sana'a ko dai ka lodo ga mota ta samu haɗari ta ƙone ko ka tara ga shago shagon ya ƙone ko ka kai su duk dai inda ka kai sai Allah kai musu bala'i ko a sai a gudu eh duk dai inda ka yi ko ina na ita tarawa bala'i na nan ta gare su ku dai masu ta'aziya ku ku yi ta'aziyya alhaji haka Allah ya kaddara alhaji ayi hakuri da kaddar Allah Allah ya tsare gaba alhaji to haƙƙi na na musulunci ka sai ka ba sai amma ka san da sani dukiya ta haram duk inda an ka kai ta sai Allah ya aika mata bala'i shi yasa kun ka ga bana ga kiyasan da kun ka ji ana yi radda ake Najeriya ba a taɓa hasarar dukiya da gobara ta kone irin bana ba. trillion ba ko guda ba, ba biliyan ba trillion Ai kun ji suna bayani. kun ji suna bayani to illa dai wanda Allah ya taimaka dama yana neman ta yana sai da kaya ne na haram amma cikin zuciya ta yana sanar bala'i na zuwa gare to shi iri ne yana dan jin sanyi ko da bala'in ya to ko ya sani bai sa bakin ciki cikin rai na jini ne ya hau wanda ko bai sani ba azai ya kai ban mai ita za a yi ya tara girki an kaɗo mata bala'i shi na kaga an ce ya faɗi don shi ya azaba mai ra'ayi amma wanda yana zuwa wani wa'azi ya san sana'ar ga tashi ya ji labarinta duk inda ta shiga sai an kone ta ko a fati ta ko a sai a kibiya an yaudara wani yaro ya iske ne ce da Allah malam ka taimaka min da addu'a ce na faru yace wani ya sai kaya ne na miliyan 800 yace wallahi kowa ya sai ba a samu yanzu dan je gana wani ɗan jega ya ce wallahi ta miliyar. kaya na miliyan ɗari takwas ya sai ya ce wallahi malam kowa ya taiwa ba a samu ha Ya ce to Allah ya sauwaka Allah ya sauwaka a to zai zan yi ni na sani irin wannan dukiyar na san wata ce Allah bai bare duk ko inda za a boye ta sai a boye ta ko ina ne ba da kuma mun kai karatu ba nan dila kai kwasa ta yana zuba ruwa ba da kuma mun kai karatu ba cikin jirgi ha a mi zai yi haka nan dukiya haram take illa dai ku abinda kuka tunani ko kaka dai a samu da ya samu ya yi babban gida ba ne mai sajo to don ka zo ka yi babban gida babu kuɗin gyara ne babban gida mutu yi babban gida ko lalura wuta sai ba lalura ta ba lalura wuta dai ba lalura ba ce to yan kuɗi sun ka to babu sawa ai gara ƙaramin gida yan babu kudi wanda kaka ya ɗaukar lalura ce amma babban gida ko sola ce da za ka sa tunda ko sola ta tana miliyan hamsin ko ko da haka nan sola ta ɗai wani gida ma sola ta ma tana miliyan ɗai Allah dai shiga harka mana ta yi mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد wa اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد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 Allah muna roƙonka billahi al-ahadis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka ƙara mana imani da tsoronka Allah ka ƙara mana ba da ikhlasi Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya Allah ka kare mu ka kare iya da iyali da zuriya ka kare musulunci da musulmai baki daya Allah ka ɗaukaka mu ka ɗaukaka ɗaya da ihali da zuriya ka ɗaukaka musulunci da musulmai baki ɗaya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu ka gafarta mu su ka gafarta wa kakanninsu Allah ka yahe musu dukkan su Allah ka haskaka kabarin marigayensu Allah ka kyautata ƙarshen mara masu rayuwarsu Allah ka sa aljanna makoma mu tare da su Allah ka gafarta ma su da kakanninsu ka shirya maka shirya ɗaya da iyali da zuriya Allah ka gafarta musu dukkan zunubansu Allah ka kyautace ta tarbiyyarsu Allah ka kyautace tarbiyyarsu Allah ka riƙa mana su Allah ka hake mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su Allah ka sa musu albarka Allah ka sa da mu da su mai kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa aljanna makomanmu. Allah ka zaunar da ƙasa lahiya Allah ka zaunar da ƙasa lahiya Allah ka shirya shugabanninta ga abin da kaka so kana yarda da Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka shirya shugabanninta Allah ka aza su ga hanya madaidaiciya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka shirya shugabanninta Allah ka aza su ga hanya madaidaiciya Allah ka kare maka kare garin nan namu da ƙauyuka Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya a cikin wannan gari da dukkan ƙauyuka ne Allah ka shirya shugabanninsu Allah ka aza su ga hanya Allah ka zaunar da mu tsira lahiya Allah ka zaunar da mu tsira lahiya ka shirya mutanenta ka daidaita su ga hanyarka ka ba su kariya da tsaron ka lailan wani haran Allah ka kare mu ka kare gidajenmu Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare ɗaya da iyali da zuriya Allah ka kare mu ka kare makarantun nan Allah ka shirya a makaranta da malamansu Allah ka kare mu ka kare masallatayen Allah ka shirya limamai ka shirya mamansu Allah ka kare mu wuraren zaman Allah ka kare mu wuraren ayyukan Allah ka kare mu wuraren sana'o'in Allah ka kare mu wuraren tayoyin inda don muka yi ta kai muna arzikin ya lahiya kai muna arzikin dawowa lahiya ka gabarta mana Allah ka yahi mana ka tausaya mana Allah ka taimaka mana ka ƙarfafa ma Allah ka girmama mu ka darajanta mu ka karrama mu ka tawa mana asiri ka hishe mu kunya ka kare mu daga dariyar makiyan mu saboda albarkar sunayenka Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga shari duka Allahumma ghafir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله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 taro aka shi ba gida ne ba Za a gaba ba da sauki ma. dole ne kai ka fata wasa ya la yanzu ko cikin gurbin wani na tambaya ja yan ya ta a la ya da daga yau kace mutum da haron la ya ce ta ila cikin kitabu kakanni mu wannan garan Thank you. a ni ba ba inda mara gani a'a mai yiwa ka yin fatawa haka ya za a yi ma fatawa yi ba fatawa ne ka ji da wala ne gama ba ba ma kai ko daga ma ba kai kyakkyan banza din da mutum bai bubuna sun ya buga wala a ti ya rashin kunya ya bugi baba ne haka jarida sai an ƙanina abbas sabon mai makaranta na na kai hajiya ina yi ne ƙarin gara an kai yake ai ko ta dai an kai manaji ya kamata ta farin ciki a abin gani da tare da Thank Daurin haka zakara na na ga ya zo ta ko yana gidanku. ta kuɗi kuɗi a kan ba kaya